أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتين العرباء يومنا عشرين دشدا قوة الرجب hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1442 daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya daidai da goma ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na laraba muna haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darussan mu kamar yadda aka sani kuma muna farawa da tafsirin alkur'ani mai girma a inda mu tashi a aya ta 71 faɗin Allah ta'ala wal mu'minuna ba والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في سورة tauba. wato mummunai maza da mummunai mata sashe daga sashe ne wato aikinsu annabi su Allah ta'ala ya ce amuruna bil suna umartar mutane kyakkyawan aiki Wayan hauna anil munkar suna kuma hani daga munanan ayyuka wa yuqimuna as-sala suna kuma tsayar da sallah wa yu'tuna zaka suna kuma bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu suna kuma yin da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki da manzansa ula'ika sayarhamuhumullah waɗanda suka siffantu da wannan siffa Allah madaukakin sarki ce Allah madaukakin sarki yayi musu rahama domin sa a larabci malamai da suke cana na cikin Qur'ani zartacce ne Kawai ana sa rai bane ni ne ko zan ce ina sa ran zan zo gobe ba kuma dole in zo ba zan yi kin zuwa amma da Allah ya ce sayaf'al to Allah yayi ne kawai ya aikata haka malamai suka faɗa Allah ta'ala yayi musu rahama irin waɗannan mutane suka siffantu da wannan inna allaha azizun hakim lalle ubangiji ta'ala mabuwayi ne mai hikima daga nan sai abul fida isma'il ibn kafirin Allah ya ji kansa da rahama yake a cikin tafsirin wannan aya yace lamma zakara ta'ala sifatul munafiqin al-zamima lokacin da ubangiji ta'ala ya ambaci sifofin a ababen zargi ba wai su munafikan ba ma kansu a halayyar su na zargi munana waɗanda dukkaninsu abin zargi ne a shari'a Allah ya ce to sai malam yace atafa bi dhikri sifatil mu'minina to sai ya biyo baya da bayani akan halayya na mummunai al-mahmuda wanda su kuma halayen su abin yabo ne abin so ne shi yasa lafazin mahmud abin da ake so an abin da ake yabansa daga hamdu shi yasa daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai me mahmud ta fata muna fahimta akwai mahmud a ciki shine abin yabo lokacin da ummu qabih wato ummu jamil ta zo ta samu abubakar siddiq a zaune a ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma Allah ya kange idanun ta ta ganin annabi ba ta ganshi ba sai abubakar kai ta gini a zaune ta ɗauko ƙatotin dutse cikin fushi bayan an saukar da tabbati ya abila hadin wa tab ma agna an maluhu wa ma kasab har zuwa ƙarshe sai ta zo ta samu abubakar yake gaya masa cewa kai ne da abokinka yake cewa mu kaza mu kaza ko abokinka yana zagin mu yana fada yana fada mana maganganun da ya ga dama har yana cewa mu yan wuta ne take cewa wai har yana zagin mu da ma aya Allah ta'ala ya ce wa mar'atu hammalat al-hatab kuma bayan sa yasla naran zata lahab wannan waka da yake yi ai mu ma mun iya waka ta ce mu muzammaman asainahu wa bai na? wannan abin zargin mun saba masa addinin nasa ma mun ƙi wa ita ma ta yi a nata waƙan ki suna cewa suna cikin masu cewa addini waƙa yake shi shine ta jefar da dutsen ta tafiya abubakar bai ce mata komai ba sai ya kalli annabi yake cewa ba ta an samu kaji a wanda take cewa tana zagin ka ce ai ba da shi take ba domin shi muhammad sunansa ita kuma ta ce muzammam ne ni ko ba muzammam sunana ba ya hausa sun ce duwanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake ko ba haka bane kuma don mace ta zo gaban ki ta zazzage ki ta ce miki ke kaza ke kaza abin da kake faɗan nan kuma kila ba gaskiya bane ma ƙarya take miki koma menene ai baya fitowa a jikin ki duk inda kike ana kallon ki da wannan abu sai ki da take ta kawai ita ce kare ya zauna ya kwana yana haushi saboda wuraren da ke kama. zai cutar da wannan tauraron a ah, sau shi ke ke kina sama ita kuma tana kasa a yi zage-zagen ta ba za ta ke take ba kawai ki banza da ita idan ta gama za ta kyale wannan haushin da take za ta bari ce ki tuka ba da ni take ba ni sunana Muhammad abin yabo daga Mahmud ina fata muna fahimta wannan kuma sai ta ce muzammam abin zargi sai ba ni bane sunana ni ina fata an fahimci wannan saboda ka wata ta zo tana habaici sai ta rika faɗin wasu ababe wasu ma kaza kaza da aka yi kaza to wasu aka ce da ji an ce Aisha ko Khadija ko Maryam ko kaza kin faɗa an faɗa su a'a ba a faɗa ba an ce bulki a wani suna da aka faɗi saboda ka ko da an faɗan ce kadai ce mai wannan sunan ake mata alibi da ai ba ma ni kadai bane mai sunan wannan ma in ma sunan aka fara kenan to wata sai ku ga cewa da zaran ta ji an faɗi wani abu sai ta ce wallahi tallahi da ni take ana ta mun hawaici daga nan ita ma sai ta mai da martani daga nan ita ma sai ta yi ku ga rikici ya kaure tsakanin mutane wanda Allah kadai ya san inda zai iya kaiwa kuma daga baya a zo ana ta nadama wallahi da ma dai ban ma ce mata komai ba shi yasa malamai suke cewa dukkan fitintunu da kuke kallo asali daga baki ne harshe sanda ta zo tana zage zage kai harshen ta ne motsa da ta bar harshen ta ta danne shi karfe magana da fitina ba ta faru ba sanda ta motsa nata harshen ita wannan mai sauraron da ta yi shiru ta danna nata ba ta mai da martani ba abin bai faru ba ko rikici tsakanin ma'aurata harshe ne shi yasa aksama bin saifi shi da aksama bin sa'ira dukkan suna cikin magabata suka zauna suna tattaunawa ce ya gano aibin ɗan guda dubu takwas wallahi aibi aibi na ɗan adam har dubu takwas ce amma akwai wata kasla a guda tak da ɗan adam zai kiyaye duk da takwas ɗin za su zube ita masa menene ya ce ya kiyaye harshen harshe haka ne in cin ga an kashe mutum harshe ya ja masa in cin ga an kaza harshe ne an fahimci wannan ko shi sa wani mai hikima yake cewa yusabu mar'u min atharati lisanihi wa laysa yusabu min atharati ar-rijli atharatuhu bir-rijli tubra ala mahalin wa atharatuhu bil-qawli tazhabu bi ra'sihi lisanuka la tankur bihi awrata imri'in fa kulluka awratun wa lin-nasi al-sunu ba gaba ɗan adam zai kuskure cikin harshe amma ba shi lada a ce subhanallah ba ki niyan ma faɗin subhanallah ɗin ba kuma haka ba astaghfirullah tun tukun harshe ki faɗi wani abu ko ki wani sulhu ko ka ce ki ji tsoron Allah tun tukun ma baki ma yi niyan ba ki amma sai ki ga kin samu lada wani lokaci kuma mutum ya yi tuntuɓe da ƙafarsa amma tuntuɓe na ƙafa a hankali sannu a hankali sai ya warke wanda kika yi na harshe kuma wani yana nan yayi tasiri ko a kanki ko wanda kika fara magana to harshen ki kike kuskure ki ambata aibin wani domin kowa yana da harshen da zai yi magana ki ma kuma kina da aibi za a faɗa naki to haka fa abubuwan suke to harshen nan za ku ga haka dai shine shine shine na taɓa baku labari ina ji wani matashi da aka kulle shi a gidan yari ɗaurin rai da rai aka yi masa da kuma rai da rai wato waɗanda za a kashe su yana cikin wato sisi irin condemns din nan wanda za a kashe su in ma ta hanyar rataya ko ta hanyar sa musu wuta ko ta hanyar bulige su ko kulle musu ke saboda matar sa ya kashe da yanka ta da wuta kuma ya kai kansa wurin yan sanda ya tabbatar da laifin shi yaro duk bai wuce shekara ashirin da uku ba cikin samartaka shiga aniyar samartaka matarsa amarya saboda ya haɗu kuma mahassada su suka rika juya harshen su ai mun ga wata mota tana tsaya kofar gidanka mun ga wata mata ta fito ta shiga abokai wannan ya ce na ga bakan mota wani ya ce na ga jan mota ran nan wannan wani ya ce a, ah, yi shakka kawai da zargin mata me kuma ba hanyar da ya dace ya bincika ko shi kenan sai zargi ita kuma ta fishi ta tafi gida sai abin da kuka saba a yaji ta tafi garin yajin nan kawai suka ce mun kafa ga motan nan tana ci gaba motocin suna zuwa gidan iyayen kada gobe fa matan nan sai ciki a ce ɗanka ne fa wallahi kawai sai ya haura ya je su cikin dare wallahi ta yi bacci ta yi bacci ba wanda ya sani kawai kansa yake faɗa wallahi ya dan matsin da kawai dan kwalin da ke kanta kawai yanka tana kwance gadon gadonta tana bacci kawai je miƙa kansa menene wannan harshe harshe ina fata muna fahimta haka waɗannan abubuwa yana da kyau mu kiyaye su addinin musulunci addini ne wanda yake da tsari idan shi a matsayin ka na kai wanda kake intimami ga addinin to wallahi tallahi ka huta amma duk lokacin da kike musulunci sai aka ce miki ga dokan musulunci kika zo ke kina da naki ra'ayin to wallahi na kin kulla zumunci da matsaloli kenan a rayuwarki amma kina bin wannan abun wallahi kin huta ba ki sa kanki hawan jini ba kuma haka ba da yawan matsalolinmu mun ɗauki wani matsayi ne daban tsakanin matsayin da musulunci ya ajiye akan abin da muke so mu yi da muka samu kan halin da muka samu kan amma ka zaman to mai bin doka mai bin tsarin addinin ka da kafa sai ran kafi ba kun gani da lokacin da wani ya ce zai dauki matakin wani ya samu kanshi to shi kenan sai a samu matsala idan aka ce mace za ta dauki mukamin mijinta ta hau kan wannan kujerar taza za a samu matsala ba ka bane daga lokacin da miji ya ce shi kuma matsayin matarsa zai ɗauka shi ma an samu matsala ah, ya sa Allah ba ana Allah ta'ala ba a kwatanta shi da wani kowa la ka mislihi shai'un ba huwa sami ulbashir da ya sa Allah ya ce ya uri da'i, kun wanda ya dauki girman kai ya dora maka shi ba ka na Allah bane wannan me sa ake samu matsala kada kake fata kai da Allah ya sai na fada ne yanzu ko sarkin garin ku aka ce ka dauki takalmin sa ka saka ai matsala ne ni na ga wallahi sarkin da aka kulle shi a gidan yari yayi basara ke ne saboda ya ɗauki wani takalmi daga cikin takalman sarakunan da bai kamata ya sa ba kuma yana cikin sarautar shi ma amma bai kai wannan takalmin ba ya masa yawa ya ce zai sa wannan takalmin wala kawai sai an garkame shi shekara da shekaru sai daga baya Allah ya dawo masa da abin aka ba aka zo aka yi sulhu to kun ga ai ya ɗauki wannan faɗan adam kenan zai san kishiya balantana Allah subhanahu wataala to wallahi hatta rayuwa yan uwa idan ba mu zauna mun bi shari'a sau da ƙaho wallahi tallahi mun mutu cikin matsala domin wannan abin da muka zo da shi ba na Allah bane na Allah sai muka aje muka ce ba masu to wallahi mun nabi inna lillahi kina wallahi shi yasa kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillah duk abin da ba dan Allah bane ba karshe sai ka ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ai kaza wallahi ai inna lillahi sai dama ma ba dan Allah kai ba ai Allah ya shirye da mu to saboda haka halayen mummunai ababen godiya ne sai Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mummunai maza da mummunai mata wallahi sashe majibunta sashe ne ayyata nasaruna suna taimakon juna wa yata'abuduna suna karfafan juna kama ja'a fi sahih kamar yadda ya zo cikin ingantaccen sahihi da Imam al-Bukhari ya rawaito da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan wato mumini matsayinsa a wajen mumini dan uwansa kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da fashi na karfafa fashi wallahi wannan rukunin shi ya karfafa wancan wannan ya karfafa wannan inda za a tunkuɗa nan gefen sai ku ga sauran za su zube rukunai na cikin ɗaki guda hudu kusurwa guda hudu ana tura ɗaya sai ga sauran sun zube amma sashi na karfafa sashi ina fata muna fahimta kamar gida ne a ce to ga magidanci ga iyalansa su suke rike da wannan gidan garan an fandare da yake faruwa sai ku gida rikice Kuma fata muna fahimta ko kuma Allah ya kyauta in mutuwa ta zo sai an ce shikenan tunda uwarsa ta rasu gidan ya samu matsala ko tunda mai gidan ya rasu shikenan sai kaza kashe su ne da a'in kamar musulunci yana da rukunnansa ko su ne shahadatu Allah ila illallah wa anna muhammadur rasulullah ko wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajj bai kaza kaza da azumi su ne rukunnai da musulunci ke daura akai ina fata muna fahimta amma kuma akwai da'a'in wanda suke karfafa wato ainihin foundation ɗin da aka gina abu da kai in za a gini ba a yi bbc ba da yake faruwa aka samu injiniya wanda bai tsare ba rugujewa zai yi ko ba haka wani haka ne an nuna wani gini ya ruguje kawai sai aka ce wannan da alama wanda suka karanta engineering online ne ba su karanta <laughs> to aka zo aka gina su wannan da'a'in ɗin da'a'in din nan wallahi akan su kullum muke ba kuma zo muke ta hankoro mutane su dinga fahimta ba za fahimta menene su halayyan mu halin mu gaskiya rikon amana haƙuri ina fata an fahimci wannan juriya umarni da kawo ake hali daga mummuna yafiya duk irin wa'in abubuwan su ne waɗanda ba musulmai ba za su gani a wurin mu sai su a ah, shi shi ne musuluncin wannan ɗabi'un wasu kawai su kalli wannan rukunnan guda biyar su ɗauka ai da ne na je aikin haji na shaida babu wata sai Allah ina azumi ina bada zakka kenan musuluncin a'a wannan kai ne ai da matsayin ka na musulmi ka san an dora maka amma me da a'in dan da suke karfafan wa'annan suke zaune a kai su ne wa'annan halayen kai mu'amala da kafiri ya fi ka gaskiya to ai abun kunya ne wannan shine matsala ai dan ana neman na gaske wanda yake da amana a ce musulmi ne to wannan shine abin da ake bukata a zo kuma a tambaye ka ce musuluncin addinin da ya dora ka akan wannan shine babban riba kuma ni Allah shi yadda mu na'am hadisi wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini da mumini dan uwansa kamar gini ne wanda sashe ke karfafa sashe da abin da aka ce yana karfafa dan uwansa to yana yana nuna mahimmanci da kima da darajar wannan abun a tarabutsin da ke tsakaninsu cewa ba na wasa bane kamar ɗan uwa ne dan uwa uwanki ko yar uwarki tana da ƙima tana da daraja sama da wata wadda ba ce ba annabi Musa alaihi salam lokacin da ya nemi Allah madaukakin sarki ya bashi mataimaki akan harkar isar da sako na manzanci ya Allah ya ce masa sana shuddu azudaka bi akhika dan uwansa aka karfafa masa gwiwa kisa duk mutumin da ya rasa dan uwa to haƙiƙa ya rasa wani sashi mai karfin gaske a rayuwar shi an fahimta ko dan uwa akan ce rabin jiki ai idan rabin jikin mutum ya shanye ya kuke ganin sa a ce haƙuri kawai sai a hankali to haka yake Allah ce qala abu daka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan ce fala yasiluna ilaykuma antuma wa man tabi'akum al-ghalibin haka Allah ya karfafe shi da su kuma don uwantaka ta musulunci ta fi ta jini zai yadda kun sani a nasoshi mabambanta waɗanda suka nuna haka ɗin ina fata muna fahimta shi sa shi ɗan uwa wani ɓangare ne na jikin mutum sannan kuma wani daga cikin magabata da aka tambaye shi aka ce masa mai za ka ce akan mutuwar wato uba sai ya ce wato sabon gado na sani mahaifina in ya rasu zan yi kuka kwana ɗaya biyu uku to shi kenan kuma za a raba gado in yi gado haka ya ce ya ce mene irsun jadid haka ya ce irs gado ne sai ce to me za ka ce akan mutuwar mata mutum na da mata ko ke a ce mijinki ya rasu ko matan mutum ta rasu sai ce ursun jadid sabon angwanci ya ce zan yi kuka kwana ɗaya biyu uku amma kuma zan sake wani aure zan sake wani mijin ko ba haka ba ne abu ne ma'ana duk yana faɗa miki abin da zai yiwu a iya canzawa ne in ya ɓata akwai badin ina fata muna fahimta to me za ka ce kan mutuwar ɗan uwa ne sai ce asul jana ya ce wallahi daɗe wa fuffike ne kamar tsuntsuye an daɗa fuka shi zai iya tashi ba zai iya tashi ba ba haka kike mumina da ya uwaci mumina idan ba ki da wannan yar uwa na muminan ta kasu kamar an daɗa fuka-fukan ki ne ba za ki yi tashi ba muna tashi ne da junan mu wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan ya kai inda zai kai wannan ma ya taka wannan wannan ma ya taka mana in taka ki in tsanantu da ke in kai inda nake son kaiwa ga can sama ke ma ki taka ne ki kai inda ke so ki ga can sama ina fata muna fahimta mu ne tsanin junan mu mu mun munai ina fata muna fahimta amma daga lokacin da na tsaya ni kadai zan yi abuna a ba ruwana da mumini a ba ɗan uwana bane sai na wani jini na sai kaza to babu inda zamu je ba za mu je ko ina ba ina ba ta an fahimci nan daga nan kuma sai aka ce masa me za ka ce akan mutuwar ba sai ya fasa. <sighs> ya ce wato sad'un fil fu'ad la yanjabiru abada wani irin tabo ne a zuciya da baya warke har abada idan ɗanki ya rasu ko ƴarki duk sanda kika kalli mai shekaru irin nata sai kin ce Allah sarki da wancan nan da ta kin shekara kamar na wannan ai ka manta ba kamar kamar kike so mahalli sai ku kalli ba na dan uwa da yace kamar tsuntsu ne aka daka fuka cikin sa ba zai iya tashi ba Allah ya shirye so da aka yan uwan tuka yan uwa ake tsakanin mummunai annabi da kansa yace kamar gini ne wanda sashi ce karfafa sashi yace wa shabbaka baina asabi'uhu annabi ne ya haka shi ne haka ya so ka haka a cikin juna wato haka mumini yake sai ya haka suna ƙarfafa juna ina fata muna fahimta tashbih kenan wa fi sahih ya zo kuma cikin muslim yake cewa aidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda annabi ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim kwatankwacin misalin mumini wajen soyayyarsu tawad shine daga mawadda kauna soyayyar da ke tsakanin mummunai in za a bada misalin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tankucin su a wajen soyayya wana yadda suke son juna wa tarahumihim da yadda suke tausayin junan su an fahimta annabi ya ce kamar salil jasadil wahid kamar gangan jiki ne guda ɗaya kamar gangan jiki mutum ɗaya ne ya shi taka min hu'udu idan wani daba a cikin gangan jikin mutum yake ciwo hannu na ciwo misali kan kankare Allah ya kyauta me zai faru Ya ce da'a da lahu sa'irul jasad bil hamma was saha. sai sauran jikin shi ma ya dauka ciwo da zazzabi ba haka bane haka ne mana sun bige kafar kina ciwo a hannu ne ko kaza sai ki ji gaba ɗaya jikin ya dauka as-sahar wal humma zazzabin sahar sahar din shine ki kwana kina wayo wayo eh dade wanda zaki kina fama da ciwon haka duk jikin shi ma ya dauka ba lafiya ko ina gani to haka mummunai suke mana yana nuna mana ne fa musulmin da ke bangon duniya a China misali ba yana nufin China ne bangon duniya ba nesan duniya ya ce da kike nan idan matsalar shi ta taso ke ma ta shafi ki saboda wannan imanin da ke tsakanin ku da shi ana fahimta daga nan kuma malam ya ci gaba da cewa qauluhu ya amuru bi ya amuruna bil ma'ruf daga cikin aikin mummunan suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna anil munkari kuma suna hani daga munanan ayyuka da qauluhu ta'ala wannan yayi da fadin Allah ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma wata jama'a a cikin ku wanda za su rika umarni da kyakkyawan aiki su dinga hali daga mummunan aiki gane ko Allah ce irin wayannan mutanen wa ulaika humul muflihun sune masu rabauta sune masu tsira Allah ya sanya mu daga ciki qauluhu ta'ala dan Allah ta'ala wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata suna tsaye da sallah suna ba da zakka ay yuti'una Allah suna yin biyayya ga Allah wa yuhsinuna ila khalqihi suna kyautatawa halittar Allah wa yuti'una Allah wa rasulahu suna ainihin wato yi wa Allah ta'ala da'a suna yi wa manzansa da'a menene kyautatawa da ake nufi wannan zakkar da za su fita shine kyautatawa ake nufi domin idan mai wadata ya rike kuɗin sa yake fitar da zakkar ai kun ga kyautatawan ba zai isa zuwa ga talakan aka ce a baba? zai isa ba amma tun da yana Allah da'a yana yin sallah wannan ta nashi ne tsakanin shi da Allah ina fata muna fahimta to zakkar kuma fa zai je ya hausa mai kai Allah ne a'a ai wa ake ba zakka ace al-amwal tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim ko to shine ma'ana wa yuhsinuna ila khalqihi din da malam ya rubuta a ana fahimta annan suna wa Allah da'a da manzansa ai fi ma kuma fi ma amar ko taraka wato suna ma Allah da'a cikin abin da ya bada umarni autar kuma anhu zajar kuma bar abin da ya hana ulaika sayarhamuhumullah irin waɗannan Allah ya musu rahama ai sayarhamullahu man ittasafa bi hadhihi sifat wato Allah zai yi rahama ko yayi rahama ga waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi inna Allah azizun hakim inna Allah aziz ai lalle Allah ta'ala azizun azizun azizun wato mabuwayi ne wa man ata'ahu a'azzahu duk wanda ya Allah da'a Allah zai ɗaukake shi zai sa shi zama ya buwayi kowa Ka innal izzata lillahi wa li rasulihi domin ɗaukaka buwaya tana ga Allah da manzansa ne shi kadai wa lil mu'minin da kuma mu'minai hakimun wannan shine hikima ne fi kismatihi hadhihi sifat yadda Allah ya raba waɗannan siffofi na munafakai ga irin nasu can an ambata lamun mane su ma ga su an ambata mana yace waɗannan siffofi ne haula'i wa takhsisihi almunafiqina bi sifatihim almutaqaddima wato yadda Allah ya kebanta munafikai da siffofin can da suka gabata fa inna lahu alhikmatu fi jami'i ma yaf'aluhu tabaraka wa ta'ala yana da hikima cikin dukkanin ababen da yake aikatawa subhanahu wa ta'ala Allah mulkin sarki da mu. wannan sai rage mana sauran aya ɗaya tal a wannan gaban muna fata Allah ta'ala ya ladan abin da makaranta dai ne daga nan kuma littafin mu na biyu wato littafin zammud duniya